Hola. da sauraron mu barka mu da awar haka barka mu kuma da sake saurare da ku bisa wannan kafa da fatan za a gyara zama da mu sha labarun namu na daidai lokaci wanda ni Omar Rigo na shirya kuma zan gabatar muku da su wata a ne wata kungiya ta yan jarida wadda ake ce da ita ism wato wadda ke kula da wato tsaro da kuma wato bakin haure da kariyar bakin haure so gudanar da wani taro na kara mu juna sani bisa kan yadda wato za a yi yan jarida za su rika rumfa gudanar da aikinsu a cikin kariya ba tare da wata tsangwama ba daya daga cikin su yayin mu kare bayani bisa kan muhimmancin wannan taro na su ga kuma abin da yake cewa ga taro da aka bude yau wanda sam take yi tare da eh, kamawar kaf don taro ne na ba da horo ga 'yan jarida 'yan jarida na da animatar na region intilaberi kun san region intilaberi tana cikin ɗaya da eh, region party in nijar wadda take da matsalar tsawo. kuma an san da journalist suna cikin kama wanda ake ce ma mutane kamar civil bayan soji da population ga civil su ma 'yan jarida ba su tsira ba ga wa'annan mutane masu kawo eh, ta'adda a cikin eh, jihar nan da shi ne aka ce ya kamata a ba 'yan jarida horo saboda su kare kansu su kare kansu kuma su taimaka yadda eh, al'umma za ta kare kanta kenan shi dan jarida aka ba shi horo na yadda zai kare kanshi shine zai ba da ga sauran al'umma su ma yadda za su yi su kare kansu kuma ya samu lokaci na ba da labari cikakke bisa haraka tsaro a cikin shaha to kaji cikin wanga taro kwana biyu za a yi shi dama an yi a talabiri inda aka samu wasu departaman na jihar talabiri aka musu horo yanzu kuma tsoron departament gini aka kawo nan yamai wanda suke kusa kusa da yamai aka kawo su nan yamai da ba su horo shi wanga horo ba yan shari'a kaɗai ne ciki akwai eh, jami'an tsaro akwai susti civil wanga na comité de paix wanda ake samu a cikin eh, dalle komin da departament don duk wani za a zo a ga tare da expert kowa eh, ya ba da misali abin da ya sani bisa harkar tsaro kuma su ma a ƙara ba su horo saboda kowa ya san bisa matsayin da yake a cikin wanga aiki su wa nasu wato bangare kungiyar wato makahi da kuma guragu sun hutar da wato wata sanarwa a yau da marice wannan kuma ya biyo bayan kamun da aka yi tama da dama daga cikin wato guragu makahi da ko kuma guragu wanda suke bara wanda suke cewa har da wato wanda ma ba bara bace suke yi wato an kama su wanda wasu aikin su ne za su wato kuma wato kasuwa za su wasu kuma za su je wato bakin shago amma duk da haka nan wato sun yi kokarin ganin an gane juna an zuko wa'annan mutanen amma har yanzu shiru kake ji kamar wato sun shimkar bisa kamar an shifka disa sabili da haka ne suka fito da wannan sanarwar kuma ga abin da sanarwar ta kumsa ya kamata da na farko mu tabbatar da mutane cewa 'yan nijar duka su san federation kamar gungun kungiyar nan na kasasu ba ta kira wanga taro don ta ce ita bara ta halatta ba ko ko muna goyon bayan bara a'a ba mu goyon bayan bara yau ba mu goyon bayan bara gobe kuma muna tur da irin wannan aiki na bara da ake yi na biyu kuma sai mu ce yau abinda ba mu ji daɗin shi ba shine yadda gwamnati yake ta yadda kamar irin kare haraka ta bara a cikin nijar ba mu ji daɗin shi ba yadda ake nan gayin shi saboda mai ba mu ji daɗin shi ba gwamnatin ga bai tashi ɗaukar rana da zai wara kamar tsaye da kyan ba sai ranar talatin da 31 ga watan june kuma shi ranar tan ita ce rana wadda niger ta keɓe a kan cewa wagga rana ta musamman ta bisa kai ga kare haƙin mutane masu zarkasa na cikin niger to sai mun kaga kuma ranar tanta an ka ɗauka an ka ce za a kama mutanenmu yau lalle mu mun hito ne mu nuna ba mu ji daɗin da irin wannan abin da aka yi ba shin in an ce ana cewa a barbara su musamman maganin kasasu kuma da cewa masu ilimi sun sani jujoji sun sani doka ba ta ce ma kasa su yi bara ba duk waɗanda an ce su barbara ba da nakasassu a ciki ba tsofaffi saboda haka yau muna nuna baƙin cikin da ganin mutanen da an ka kama an ka kai su eko de la police an ka ruhe yau fiye da kwana goma sha biyar mun kai mun gani akwai tsohi cikinsu tugub-tugub na kasassu kuma mun kai mun gani cikinsu akwai waɗanda ma suke da kamar taɓo hankali cikin mutanen da duk an kasan suna bara yau cikin nijar eske mutane masu na kasa ɗaya na gabara bara eske yau in an diba masu baran nan ba ma waɗanda ba su da nakasa na ba ke fara ƙarhinta muna da tambaya biyu da muka yi ma gwamnatin ga yau hera shekara goma sha biyar tambaya ta farko su ne cewa yau nuna na gwamnati yau ya aje na arziki ya keɓe kuɗaɗen da za a ɗaukan nauyi waɗanda ba su iya su yi wani aiki yau da barate ya kamata su yi nuna na gwamnatin ga tsara yau na biyu mun ka ce to waɗanda suke da zuciya sun koyi aiki na hannu suna yin aikin su na hannu an ka zo yau abinda a bakin ciki in kun ba aikin na nasu mai kyau ne amma saboda sun zama masu na kasa sai an ka ɗauki abubuwan nan mara suka kerawa kamar su ma suna da kasa to ina wani wanga haka wato daga nasu bangare wato ko kakane tafiyar kiwo yake a kasar mu ta Nijar tunda an san wato wannan lokaci yanda wato damana ta shigo a daman kuma ana samun irin matsaloli da ake fuskanta na manoma da makiyaya wanda kuma yana samun tushe ne daga wato wajen kiwo sai dai bana wato akwai ruwa isassu wanda suke bada damar wato mutane su je su kiwo wanda makiyaya ya kamata su hau sama wato inda za su yi kiwo to kakane wato zaman kariya da kuma wato zaman lafiya yake a wajen a cikin a wajen wato makiyaya da kuma manoma ga amsa daga bakin daya daga cikin wato shugabannin kungiyar wato makiyaya na kasa bisa da damana yadda rahoto da muka samu alhamdulillah yau in ka da jami'in da karo eh, maradi a maradi da tawa eh, babu matsala na wannan na cawa kuma mutane suna suna tare da dabbobi jan kirsalikin nan yankin eh, tilibirin da kira na yi na je ga tera bankinare eh, babu matsala irin wannan kuma an yi ruwa sosai kuma a ruwa na tafkuna kunsu eh, matsalar da take yau ta kunci hankali wajen wannan yankin kamar kaddoko yankin a zaun kaddoko yankin sun ne a yammacin tawa can wajen su ta kanin can gaban nan wajen sau sutiriya Eh, ka doko wajen su turodi akwai matsaloli na kwanci hankali da su yi da su bani bango surtu akwai matsalar kwanci hankali kenan na wurin masu kiwo suna samu za su samu sallah amma ba masu kiwo kai ba har masu gonakai tun da gonakin da ai mutum 37 wasu an ta'adda sun kazo cikin gonakin su sun kashe su wannan matsala ce su kenan eh akwai abin abinda hatanmu bisa wurin gwamnati zamanto iyaka iyakan na an kawo matalakawa nan tsaro paske eh, in ba haka ba ba za su samu dama su zanna wuraren da suna ayyukansu kuma in ba za su samu zan wuraren nan ba sai ga su makarin za su dawo wajen inda akwai gonakai wannan ba mu son shi paske tirs ne can babu zama nan ga kuma gonakai kenan akwai neman tsoron talakawa nan kuma zuwa gaba ya kamata zamanto ana mawaye ma talakawa kai kamar sensibilisation hmm. su mayar marki nan da su an kungiyar hula eh, zamanto suna da sarakai suna zamanto suna zagaya talakawa su makaya da manoma saboda su zamanar lahiya can a zawak muna da matsala na kwanci hankali ba mu su zamanto su karin talakawa wanda kullum suna tare zamanto akwai matsala su su kenan ya kamata a yi wannan aiki kuma aikin mu ko har hula kuma aikin komin aikin gwamnati ne Eh, bayan wannan akwai lokacin da wanda wani gwamnati tana kebin sakai gona a sake gonakai muna so zamanto cikin wayan kan nan su makayan suke makayan nan zamanto sun fiyaye takar duka ba sannan lokacin in bai yi ba na saka gona zamanto su hankali su zanna da suke ko masu gona lokaci ya zo ku gona gonakai kuma gwamnati ta ƙara kuzari bisa kunci hankali haka nan da ɗan lokaci kaɗan wato za a gudanar da jarabawa ta ƙarshen shekara wadda ake kira da ita bts kamar yadda a gudanar da bak da kuma wato wato birezai wanda su ma a lokacin ya kuma karatu a yanzu haka dai tuntuni wato yaran sun koma karatu domin wato samun ƙara yin tilawa bisa kan abubuwan da za su jarabawa da su ga dai yadda wasu daga cikin malaman suke faɗi a lokacin da muka same su suna gudanar da tilawa tare da ɗalibansu. to yanzu dai muna nan muna shirye-shirye bisa ga eh, stratégie de communication technique d'expression écrite et orale culture générale da muke nan kenan shine culture professional da muke nan muna nan ma shirye-shirye bisa shi akwai aiki da yawa dai idan ba mu kama jiki ba harkar nan <laughs> ba ta abin nan shine muka nan muna eh, idan junan mu tsakanin muna tamkon junan mu hakan ga Eh, wannan jaraba mu samu ci wannan jaraba mu duka gaba ɗaya kiran da muka yi ga ɗan uwa na ɗalibai wannan fartabu da an kai hana aiki da su wajen jaraba kenan kwan mutum shi tsaya shi tsayin daka shi karatun shi kenan shi san fanni fanni na kowane iri wanda ake kawo shi tsa shi karatun shi tsakanin da Allah ya haice ayi aiki da wasu fartabu na wani abin ko wani mikro ko wani abin da can daban kwan mutum shi tsaya shi aikin kayan da Allah ya samu ci jaraba shi kamar da kuka gane da kanku ɗaya daga cikin ɗalibai wanda muka samu suna gudanar da wato talawa bisa karatun da suke suka gani a yawanci a tsawon shekara da kuma yadda suke shirye-shiryen gudanar da wannan jarabawa da haka ne muka kawo karshen shirin amma da malaman da sai kamu muku da shi ni umar rigo na rubuta na kuma karanto nake ce muku ta lafiya sai kuma gobe in allah mai ko mai yara sai dai wato za ku sake samu samu saduwa da mu a karhe tara na dare wato inda za mu gudanar muku da muhawara ta hilin gaskiya Allah ya sa a dace amin sai an jima da